أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الوصاية بالتقوى لا تخلق على كثرة الرد فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين وقد وعد الله تعالى على التمسك بالتقوى فضلا كريما وأجرا عظيما فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا عباد الله أن ديننا الحنيف قد حثنا على حماية البيئة وإن حماية البيئة من التمسك بالأمانة التي استودعها الله تعالى الإنسان قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وإن الاعتداء على هذه الأمانة والتهاون بها وعدم التمسك بمقتضياتها مما يجر على مما يجر على الأرض وعلى المحيط بها وعلى الساكنين فيها من, من الناس والدواب والأنعام يجني بسبب ذلك جنايات عظيمة وفساد كبير وكل ذلك يرجع إلى عدم التمسك بهذه الأمانة وتهاون الإنسان بها قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهذا الدين الحنيف في مواقع عدة بعد هذا الأمر المجمل بعد هذا النهي الإجمالي بعدم الاعتداء على البيئة قد فصل تفصيلا كثيرا من ذلك الحث على إماطة العذى عن الطريق ومن ذلك عدم التبرز في الموارد وقارئة الطرق والظلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراد في الموارد وفي قارئة الطرق وفي الظلال سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاعن لأنها تسبب اللعنة لمن قام بهذه الأعمال الشنيعة جاء عن هذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تبرز في ظلال الناس فحق فوجبت عليه لعنتهم وجبت عليه لعنتهم فلذلك سمي هذا الأذى الذي يجني على البيئة ويجني على الاستفادة من المرافق التي سخرها الله تعالى في هذا في هذه الأرض لصالح الإنسان ولصالح ولصالح سائر المخلوقات هذه الجناية تجعل تجعل المعتدي يستحق اللعنة وهذه اللعنة لا تختص على لعنة الناس بل سائر المخلوقات يلعنونهم كما هو كما هي سنة الله سنة الله تعالى في الساعين في الأرض فسادا فإن الله تعالى سخر المخلوقات بأن تلعنهم فلذلك احذروا يا عباد الله احذروا الاعتداء على هذه الأمانة فإن هذه الجناية لا تقتصر على القائم بها بل تتعدى إلى غيره من إخوانه من الجن من إخوانه من الإنس ومن سائر مخلوقات الله تعالى إن هذا الدين جاء لما يصلح الإنسان في الأولى والآخرة وهذه المصالح لا بد للإنسان لكي يعيش في هذه الكوكبة سليما معافى أن يتمسك بها وأن لا يعتدي ويتعدى حدودها والذي يحمل الإنسان على هذه الأعمال ليس إلا اتباع, ليس إلا اتباع الهوى والشرح فإن الإنسان بسبب حرصه على المال وعلى الجاه يعتدي على نفسه فهو يحسب أنه يكتسب الخيرات بينما هو يسعى لهلاكه أعاذنا الله تعالى وإياكم من حالة أهل النار ونفع وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة السائين في تطبيقهما في هذه الحياة الدنيا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الناس بالتقوى فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى ‘yan مسلمين مجد أوران الله جل وعلا وسيادة أوران الله باتا زمن باتا ba باتا داكو ba a yawanta a yawan wato bisa yawan maimaita ta saboda ita ce ita ce wasiyar da Allah bai takaita akan yinta ga mutanen farko ba bal yayi ta ga mutanen farko kuma ya maimaita ta ga mutanen ƙarshe, saboda alherin da ke cikin ta domin Allah maɗaukakin sarki yayi wa alƙawarin lada mai girma da falala mai daraja ga duk wanda ya riƙo da tsoron Allah sannan mu kiyaye mahallinmu domin yana daga cikin abinda addinin musulunci ya zo da shi kiyaye mahalli da killata shi da tsare shi domin wannan yana ɗaya daga cikin ruko da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya tsora ta kan bani adam Allah ya halicci halitta ya halicci sammai ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta ya sanya ma ɗan adam duk abin da yake bukata ya sanya ta ba ta ambaliya da ɗan adam saboda duwatsu waɗanda suke turaku ne waɗanda suke hana ta suke tsare ta daga tambal-tambal ya sanya ruwa teku yana da iyaka baya haɗi bai zo ya haɗiye tudu ba ya sanya iska wadda baka bukatar sai ka saya kafin ka sha ana shan iskan nan tsaftatacciya ya halicci tsirrai waɗanda suke shakar gurɓatacciyar iskar da mutane suke fitarwa suna kuma fesar da iskar da take gina jikin ɗan adam kowa ya san irin ni'imar da yake ji idan ya shiga cikin lambu wanda yake cike da itatuwa ya sanya ruwa tsarkakakke mai daɗi yana kwararowa daga sama bai sanya shi ta hanyar idaniyar ruwa kaɗai ba amma sai ya sanya shi yana kwararowa daga sama don ya rayar da ƙasa bayan ta ƙiƙashe abinda ba wanda zai iya yi in ba Allah ba ya sanya mana bargo da ya lullube sararin sama da ya lullube burbushinmu daga haske da zafin rana da abubuwa da suke tuhowa daga sama waɗanda suke masu cutarwa ga ɗan adam ya sanya wannan bargo yana tare waɗannan abubuwa da mu ba ma ganinsu amma Allah ya yi mana ishara gare su ya ce waje alnar sama a saƙafan mahfuba muka sanya sama ya ta zamanto rufi wanda yake abin kiyayewa rufi ne da yake abin kiyayewa yake kiyaye mu daga dukkan abin da yake zai cutar da mu a ban ƙasa duk wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi sai ya sanya ɗan adam ya hore dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa gare shi yace ce wasa haralakun mafi samawati wa mafi al'ardi jami'an min ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa dukkaninsa wato ya hore shi gare ku daga gare shi jalla wa'ala to yayin da Allah ya yi wannan to ya yi ne ya danka amanar kiyaye wannan halitta da kuma tsayuwa da wajibin cewar za a yi maka hisabi ya sanya wannan amanar ya danka ta ga ɗan adam Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka ƙi su ɗauki wannan amanar suka ji tsoronta amma ɗan adam ya ɗauke ta haƙiƙa ɗan adam zalimi ne mai tsananin zalunci wawa ne jahili mai tsananin wauta to daga rashin kulawa da wannan amanar shi ne yake sanya ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo yaɗuwar barna a teku da kuma a kan tudu Allah ta'ala ya ce barna ta bayyana a cikin teku da kuma a kan tudu saboda abin da mutane suka aikata domin Allah ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata abubuwan da suke biyo baya na ɓarnar da 'yan adam suke yi a ban ƙasa za su ɗanɗana suna ɗanɗana wato mummunan sakamakon abin da suke aikatawa wannan sashe ne kadai amma sauran hisabi sai an haɗu da Allah domin ɓarnar da ɗan adam yake yi a ban ƙasa ba ta tsayawa ga kansa bal tana ƙetare shi ta kai ya zuwa ga sauran halittu ta kai ya zuwa ga sauran halittu da dabbobin da suke cikin ƙasa da waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba domin Allah maɗaukakin sarki ya tsara halittarsa a bisa mizani wanda yake komai ya ajiye shi a bijiransa. a bisa sikeli wanda yake kiyaye wanda yake amintacce tabbatacce mai tabbatar da dukkan maslaha aikin ɗan adam shine yake gurɓata yake aikin ɗan adam mummuna shine yake kawo nakasa da ta warwatsewa a cikin wannan mizanin na halitta da Allah maɗaukakin sarki ya tsara halittarsa ayoyi da dama a cikin alkur'ani haka suka nuna to don haka addinin musulunci ya zo da umarnin kula da mahalli da tsabtace shi da killace shi da kiyaye shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a kowace rana ɗan adam idan ya tashi zai tashi ana neman akwai gabobi 360 a jikinsa ana neman yayi ayyukan da zai yantar da waɗannan gabobi 360 daga azabar Allah idan yi Allah idan yi subhanallah wannan sadaka ce ya yantar da gaba ɗaya. in ya yi alhamdulillah sadaka ce ya yantar da gaba ɗaya. in ya yi lailaha illallah haka zalika in yi Allahu akbar haka zalika in yayi sulhu tsakanin mutum biyu haka zalika idan yayi umarni da kyakkyawa haka zalika in yayi hani ga mummuna haka zalika idan ya kawar da cuta daga hanyar mutane to ita ma haka nan dukkan abin da zai cuci mutane aka sanya kawar da shi yana daga cikin sadakar da take lizimtar kullum duk a kowace rana mutum ya aiwatar da ita daga cikin abubuwan da addinin daga cikin koyarwar wannan addini namu miƙaƙe batotar hanyar annabi ibrahim ya zo da shi shi ne barin yin barna da abin da zai kai mutum ya zuwa ga tsinuwa shi ne mutum ya je ya yi ƙaza'ul haja ya yi tsuguno a wurin da zai ya yi tsuguno a wurin da mutane suke gangarawa suna samun ruwa ko a tsakiyar hanyarsu ko kuma a cikin inuwarsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sifanta waɗannan wurare da cewa wurare ne na wato masu tsi masu kawo tsinuwa a hadisin huzaifa annab sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda yake cutar da mutane a wuraren inuwarsu to ya cancanci tsinuwarsu to aka kira waɗannan al'amura da suke kawo gurɓata ga mahalli aka kira su masu sabbaba la'ana masu sabbaba tsinuwa domin mu guje su mu kiyaye su to yanzu abin da yake samunmu a yanzu a cikin shekarun nan ba wani abu ba ne illa saboda tozarta waɗannan koyarwa na addinin musulunci daga cikin abin da Allah ya siffan ya ambace shi da cewa ɓarna ne sare itatuwa sare itatuwa da halakar da dabbobi wa idza tawalla sa'at al-ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl dan adam mabarnaci idan ya juya baya gabarin ambatan gabarin karbar da'awar musulunci sai ya rinka kokari a bayan kasa da yin barna yana halakar da wato dabbobi yana kuma halakar da amfanin noma yana halakar da wato tsirrai da amfanin noma sare bishiyoyi yana daga cikin barnar da ɗan adam ya yawaita ta ka ga dazuka an sare su saboda neman abun duniya neman itace da neman makamashi ya sanya idan an sare ba a sake shukawa saboda ɗan adam zaluman jahula kamar yadda Allah ya sifanta shi babban azzalimi ne babban wawa ka sare bushoyi domin kai gini ka sare bushoyi ka sare daji domin ka samu makamashi kuma baka san abin da al'ajiyar da Allah ya yi a nan wajen ba ba kai wani abu na ƙoƙari shuke-shuke wanda zai mare gurbin wannan barnar da ka aikata wannan abin da kai ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sabbaba mana abubuwan da muke fuskanta na yawan ambaliyar ruwa da cututtuka da suke zuwa saboda shakar gurbatacciyar iska saboda irin ƙona makamashi da muke yi domin neman abin da yake ya fi ƙarfin abin da kake bukata ba wani abu ne ya sanya ɗan adam yake wannan ba illa wato tsananin kwaɗayi akan dukiya da haɗama ta mutum ya tara abinda da da shi da 'ya'yansa da jikokinsa ya mafi ƙarfinsu amma kullum a cikin hankolan nema yake yi a cikin wannan hankolan nasa na tara abun duniya haka zai cutar da kansa ya cutar da 'yan uwansa bani adam ya cutar da halittar Allah saboda haka ya cancanci tsinuwar Allah sai ya zamanto waɗannan halittu suna tsine masa albarka abin da ya tara na duniya ba zai amfane shi ba yana daga cikin irin wannan da yawancin barnar da ake kawowa yana daga yana tana komawa ga wato waɗanda suke da ragamar shugabanci a cikin al'umma kar mu ga an ambaci waɗannan da suka shafi abin da ɗaiɗaikun mutane za su babbar barna ita ce barnar da gwamnatoci suke yi gwamnatoci idan aka samu waɗanda suke jagoranci akan wannan gwamnatocin ba sa duba maslaha akan cewar abinda musulunci ya sani shine cewa shugaba abinda aka san shi da shi shine tabbatar da maslaha tasarrufin ra'i manutun bil maslaha dukkan abinda shugaba zai yi ana rataya shi ne da tabbatar da maslaha ga al'umma amma ina shugabannin da suke yanzu yawa yawansu in banda wanda Allah ya tsirar ya yi riko da amana maslahar su ita ce suke gani maslahar al'umma abin da zai tabbatar musu da maslaha ga kansu shi ita ce maslahar al'umma kuma abin takaici sai kaga ma'aikatan gwamnati waɗanda suke su ne ma'aikata da aka ɗora musu zartar da siyasar da shugabanci yake yi su da aka sanya musu dokokin cewar ga abin da za su sai su zamanto duk wanda yake so ya samu abin da yake ganin wai shine sutura shine ya rinka kai komo wajen biya ma shugaba wajen biya ma shugabannin siyasa bukatunsu ko da waɗannan bukatu za su zamanto sun koma ga al'umma ga ɓarna da cutarwa yaushe za ka ce maslahar al'umma ita ce bin son ran shugaba a ƙasarmu ne kawai ba za ka taɓa jin an samu ma'aikaci ya ce ya ajiye aiki saboda an umarce shi ya abin da ya saba ƙa'ida ba amma abin takaici sai ka ga waɗanda suke ba musulmi ba suna kiyaye wannan mutum ya tsaya akan abin da ya imani da shi ko da zai kai shi ya rasa wani abu na amfanin duniya ya gwammace ya rasa amfanin duniyan bisa ya sadaukar da aƙidarsa da abin da ya imani da shi barnar da ta aka yi a wajen gine-gine saboda kawai neman biyan bukatar shugabancin siyasa da ma'aikata suka ki tsayawa su ce ba za su yi wannan ba saboda zuwa cutar da al'umma Shi ne ya kawo barna a cikin al'ummarmu a kowace al'ummai mu ma kuma gashi nan muna ɗanɗanawa muna gani abin da ya faru a kantin kwari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da wato sakamako na alkhairi ga waɗanda suka yi asara waɗanda kuma suka sabbaba a kan ɗaukan matakai waɗanda suke sun cutar da mahallin nan da waɗanda suka ba su goyon baya a haka Allah ya shirye su kuma Allah ya mana maganin irin wannan aiki Allah kuma kar ya maimaita mana samun irin wannan shugabanci a cikin al'ummarmu domin dukkan abin da zai zamanto shugaba ya sanya wato maslaharsa fiye da maslahar al'umma kuma ma'aikata suka ɗaure masa gindi akan abin da zai yi idan ya ce fari sai su ce fat in ya ce baki su ce irin saboda kawai kai komo da ɗauki wajen biya masa bukatarsa ko da kowannan bukatar ta saba ka'idar aiki ta saba maslahar al'umma ta saba koyarwar addini wannan yana daga cikin tozarta amana to jama'a kada mu tozarta amana wato zaman lafiyarmu tana cikin tsare amanar da Allah ya tsora mana kamar yadda muka buɗe huduba da karanta mana wannan ayar wadda take gagara dau wadda take bakan damiya ce a cikin alkur'ani inna arabnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mu kiyaye amanar Allah akan kawukan mu mu kiyaye amanar Allah akan nauyin da Allah ya dora mana musamman shugabannin al'umma amfanin duniyan nan ƙararre ne shi fa zinare din nan an kira shi zinare a larabci saboda tafiya yake yi daga zahaba ne haka azurfa din nan an kira ta azurfa saboda yayyafewa take ba ta zama duk abin da ka tara a duniyan nan baya zama abin da yake zai tafi gare ka zai amfane ka shine albarkar da Allah ya sa a cikin dukiyar nawa ne mutumin da ya rayu akan albashinsa dan kankani Allah ya sanya masa albarka yayi rayuwa kyakkyawar rayuwa amma nawa ne wanda ya tara budget ɗin local government ga baki ɗaya ya handa me yasa a cikin aljihunsa me ya tsinana masa mun ga wannan a cikin rayuwar al'umma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma ba za mu izina ba ba za mu hankali ba ana gaya mana musamman mu muna musulmi musulmi da koyaushe muke jin faɗin Allah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu ya kamata mu zamanto mun nuna kyakkyawan shugabanci yau a cikin ƙasar nan ɗaya daga cikin abin da ake yi mana ɗaya daga cikin abin da ake aibata mu da shi shi ne abin da waɗansu tsiraru waɗanda suka aikata a cikin mu na tozarta amana saboda me saboda neman abin duniya saboda neman abin duniya akan neman abin duniya ka sadaukar da addininka ka sadaukar da kunyarka ka sadaukar da iyalanka ka sadaukar da mutuncin iyayenka ka sadaukar da mutuncin gidanku ka sadaukar da komai don neman amfanin duniya kuma duniyan nan ba inda za ta kai ka almalu wal banuna zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dukiya da 'ya'ya sune adon rayuwar duniya kyawawan ayyuka masu wanzuwa sune suka fi lada a wajen ubangijinka sune suka fi su ne suka fi ƙaunar abu ka samu alkhairi a wajen Allah da shi abinda za ka yi ƙauna za ka samu ba abin da ka tara ba ne sau da yawa shugabannin suna irin waɗannan mummunan haddama da tara abin duniya saboda suna ganin shi ne zai sanya su su ci gaba da samun matsayi na siyasa na shugabanci don su ci gaba da tozarta amana wato suna yin suna tozarta amana don su tara abin da zai sa su ci gaba da tozarta amana ina amfanin wannan ya zamanto rayuwarka kara maka take kawai a cikin tsiya rayuwarka tana ka ne kawai a cikin tsiya ka tara abun duniya don ka ci gaba da samun matsayi na siyasa don ka ci gaba da tara abun duniya ka ci gaba da samun matsayi na siyasa kai ta yi don ka kawai yin ka tozar tozarta amana har sai mutuwa ta zo maka tukuna bagtatan saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara yan uwanmu a ƙasar pakistan sama da dubu sun rasu saboda ambaliyar ruwa muna roƙon Allah ya karɓe su cikin shuhada Allah ya yaye wannan annoba wannan annoba ba ta tsaya kawai a kan gwamnatoci na ƙasashenmu ba bal na duniya ga baki ɗaya da ake ƙoƙarin yi na kiyaye muhalli ya zamanto da yawa gwamnatocin da suka sanya jari hujja a gabansu su suke gaba da shi kuma barnar da suke ita ce suke dawo barna a cikin duniya ga baki daya muna fama da barna a cikin a tudu da a cikin teku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce barna ta bayyana saboda abin da muka aikata to lallai mu tsaya mu fara tun daga namu kasashen tun daga namu kasashen mu tsaya mu gyara domin Abin da addinin musuluncin nan ya zo da shi shine da zai gyara al'umma baki daya mu kai ma duniya ga baki daya sakon addinin musulunci ta hanyar mu nuna kyakkyawan samfuri na yanda ake kaddamar da maslaha ta al'umma da tsare amanar Allah akan maslahar mutum ta kashin kansa shi shi kadai wannan idan muka yi wannan mun isar da babban sako mun tsirar da al'umma mun isar da kyakkyawar gudumawa ga bani adam kuma mun cancanci mu haka saboda Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kuna da kyakkyawan samfuri a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar ranar lahira kuma yake ambaton Allah ambato mai yawa mu nuna ma duniya wannan samfuri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda suka san tarihi hatta waɗanda ba musulmi ba sun fitar da shi akan cewa babu kamarsa a bayan ƙasa babu kamarsa a cikin tarihin bani adam wajen gina al'umma da tabbatar da maslaha ga rayuwa ta bani adam a wannan ƙasa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم اخلف بالخير على مصائب إخواننا اللهم أخلف لهم بالخير يا رب العالمين اللهم أخلف لهم بالعيد وأجر لهم الأجر والمثوبة إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقوموا إلى صلاتكم يا